محل من المخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يقسم, أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى <clears throat> وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركاء في ملكه وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق لكن قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة إذا أتى الناس آدم وأولي العزم نوحا وإبراهيم وعيسى بن مريم فيردهم كل فيردهم كل واحد إلى الذي بعده إلى أن يأتوا المسيح فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خرجت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها على علي لا أوسنها الآن فيقال لي أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفى تشفع قال فليحد لي حد فأدخلهم فأدخلهم الجنة وذكر تمام الخبر فبين المسيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع مشفع لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجه الشفعاء شفعاء وأكرمهم على الله تعالى أنه يأتي فيسجد ويحمد لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفى تشفى وذكر أن ربه يحد له حدا ويدخلهم الجنة وهذا كله يبين أن الأمر كله لله وهو الذي يلزم الشفيع بالإذن له في الشفاعة والشفيع لا يشفع إلا في من يأذن الله له ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عند هو عنده الذي فضله على غيره واختاره وصفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه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 ga watan ɗaya shekara ta miladiyya 2009 sha biyu ne sha biyu ga watan ɗaya miladiyya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna ka'idatun dalila fit tawassuli wal wasila wallafar bijimin malamin nan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana da 728 mun tsaya inda malam yake cewa faqad tabayyana anna Allah sawwa bainal makhluqati fi hadhihi al-ahkam eh, darasi na nawa ne darasin mu na 58 malam yana cewa faqad tabayyana anna Allah sawwa bainal makhluqati fi hadhihi al-ahkam inda malam ya yi magana akan wasu hukunce-hukunce ko mu ce wasu haƙoƙi waɗanda haƙoƙi ne na Allah a wanda babu wani wanda yake da su cikin halittu duka sai Allah shi kaɗai abinda ya shafi dogaro ba a dogara ga kowa sai ga Allah abinda ya shafi wato ƙwallafa rai ba wanda ake ƙwallafa rai kan ya bayar ko ya hana sai Allah haka nan tsoro na ƙoli tsoro na wanda yake shi ne ba wato babu tsoro sama da shi ba wanda ake yi ma wannan sai Allah waɗannan duk abubuwa ne da haƙoƙi ne waɗanda suke Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake ɓanta da su duk halittu sun daidaita a nan wajen cewa babu wani mahaluki da ya cancanci wannan sai Allah shi da abin da ibnu taymiya yake cewa faqad bayyana cikin bayanan da yayi a baya da ayoyin da ya jawo maka a baya ya nuna maka kenan ko ka fahimci kenan أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام ya يا ديدي duka دكا أوجن وأنه كنت كنت saboda haka babu wani daga cikin halittu waɗanda ubangiji ya halitta wanda zai zama ya cancanci a bashi wannan matsayi sai Allah kawai sawa'un annabi ne ko mala'ika ne ko wani wali ne ko wani shehi ne duk wani matsayi na mutum ba zai cancanci wannan matsayi ba sai Allah shi kadai lam yaj'al li ahadin min al bai sanya ma wani cikin halittunsa ba sawa'un kana nabiyyan aw malakan sawa'un wannan halit mahalukin annabi ne ko mala'ika ne ubangiji bai sanya an yi sama bihi a rantse da shi ba wala yi tawakkala alaihi ko a dogara da shi wala yurghaba ilaihi ko a yi kwaɗayi a ƙwallafa rai wajensa wala sha wala yuttaqa ko a ji tsoronsa wato tsoro wanda yake na koli irin wanda ake wa Allah wanda shine khashiya ko taqwa Allah ake yi ma wannan wa qala ta'ala ubangiji ya ce qul id'ul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ka gaya musu ku kirawo duk waɗanda za ku kirawo ba Allah ba duk waɗanda kuke riya cewa su wasu ne su ma sun cancanci bauta ku kirawo su layan yamlikuna misqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba su da mulkin gwargwadon kwayar komayya daga abin da Allah ya halitta a cikin samai ko abin da Allah ya halitta a cikin ƙasa wa ma fihi ma min shirkin wajen halittun waɗannan abubuwa da ubangiji yayi na sama da ƙasa waɗannan da za ku kirawo ba Allah ba ba su da tarayya da Allah wajen halittar waɗannan abubuwa wa ma minhum min zahir babu wani ɗaya daga cikinsu wanda yake ya taimaka wa Allah wajen yin halittarsa ku kirawo su ku yi bayanin cewa a cikinsu akwai wanda yake da haƙƙi ko mallakar wani abu da Allah ya halitta a sama ko a ƙasa ba za ku samu ba haka nan ku kirawo su ku nuna ma mutane ko ku nuna mana cewa ga wani a cikinsu wanda da shi shi ne ya taimaka da shi aka yi halittar sama ko da shi aka yi halittar ƙasa wanda ba za ku samu wannan ba wala ash shafa'atu indahu illa liman azina lahu ko tantance a dogara da shi babu wani wanda yake ya cancanta a bauta masa babu wani wanda yake ya cancanta a kwalla farai tare da shi shi yake barwa ko shi yake hanawa babu wannan sai magana ceto ceto gaskiya ne to amma shi ma ba zai samu ba sai ga wanda Allah ya waizi saboda haka kaga shi kenan ceton ma a gurinsa za a nema gurin Allah za ka roƙi ya sa ka cikin ceton masu ceto shi zai ba da izinin a cetuwa ne ko kuma wannan annabi ko wannan wanda zai yi ceto cikin salihan bayi sai Allah ya ba shi izinin cewa wane ya cancanci a cece shi wanda bai cancanci ceto ba wannan ba zai shiga cikin waɗanda za a ceta ba ko da kuwa yana da kusanci yana da alaƙa ta jini da shi wannan mai cetan. wato sanayya da kusanci na jini ko na ƙabila ko na ƙasa ko na malinta duk wannan ba zai sa ka samu shiga cikin cetan wannan ba sai ubangiji ya zaɓe ka cikin waɗanda za a ceta kuma ya ba shi izinin cewa ya cece ka shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya kasance ba zai iya ceton baffansa ba abu talib duk kuwa da irin alaƙar da ke tsakaninsu baffansa ne a matsayin mahaifi yake a gare shi bayan kuma irin gudunmawa da hidindimu da ya masa to amma duk da haka ba zai iya cetansa ya fitar da shi daga azabar Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa yana cikin wuta kuma shine ahwanu ahlin nari azaban abinda zai samu na cetan annabi sallallahu alaihi wasallama shine a rangwanta masa cikin azabar da za a yi masa ya kasance an sanya shi a wuta an sa masa wasu takalma na wuta wanda kwakwalwarsa take zaɓaɓɓaka a dalilin wanda shi ne abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne mafi saukin azaba a cikin yan wuta Allah kiyashe mu wa haka za al ahadith sahihatu fi shafa'ati yawm al qiyamah haka nan hadisai sahihai da suka zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka nuna dangane da ceton da zai yi ranar gobe kiyama atanna su adama wa ulil azmi lokacin da da mutane a farfajiyar alkiyama za su zo ga annabi adam alaihi salam su zo ga sauran mala'iku a annabawa ulil azmi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa alaihi salam fayarudduhum kullu wahidin ila ila allazi ba'dahu kowane ɗaya daga cikin waɗannan in sun je gurinsa ya ce wannan abin ya fi ƙarfinsa a tafi gurin na bayansa a zogon nuhu ya ce a tafi wurin ibrahim a zogon ibrahim ya ce a tafi wurin musa a zogon musa ya ce a tafi wurin isa alaihi musallam kowanne yana cewa ba zai iya ba ba zai iya ba nafsi nafsi ila an ya'tul masiha har lokacin da mutane za su zo ga annabi isa almasihu alaihi salam fa yaqulu shi kuma annabi isa ya ce da su idhabu ila muhammadin abdin ghafara allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara sai dai ku je zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bawa wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa da abin da ya jinkirta qala sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa ya'tuni sai su zo gare ni fa azhabu ila rabbi sai in tafi ga ubangiji na ni kuma kaga da da sun zo wajensa ba ta zai ba shikenan na cece ku ai an gama magana a'a ya san akwai wani mataki ceto ba zai yiwu ba sai da izini to sun zo sun nemi cewa ya cece su shi kadai kuma ya rage to sai ya tafi shi kuma gurin Allah neman izini fa idza ra'aytuhu kharartu sajidan lokacin da zan ga ubangiji na in ji manzo sallallahu alaihi wasallama ce sai in fadi gaban sa in yi masa sujjada wa ahmadu rabbi bi mahamida yaftahuha alayya la uhsinaha al'an in yi wa Allah kirari kirarin da zai mun fatahi da su a wannan ranar wanda yanzu ni ba zan iya yin su ba ya yabi Allah ya yi masa kirari fa yuqalu li sai a ce min ai Muhammadu kai annabi Muhammad irfa ra'saka dago kanka wato in yayi sujada a cikin sujada zai yi taiwa Allah wannan kirarin kirarin da yace shi ma yanzu ba zai iya yin sa ba a can ne ubangiji zai masa fatahi ya ba shi buɗi ya yi wannan kirarin ga Allah sai a ce da shi kai Muhammadu a saka ɗago kanka wa qul tusma faɗi abin da za ka faɗa za a saurare ka wasal tu'ta ka roƙi abin da za ka roƙa za a baka washfa tu shaffa ka nemi ceto na wanda kake so za a baka wannan shine falasaufa yu'tika rabbuka fatarda sannan ubangijinka zai yi maka kyautar da sai ka gamsu ita ce wannan kyautar da Allah zai yi wa annabi sallallahu alaihi ta ash-shafa'atul uzma ash-shafa'atul uzma khasiyya ce min khususiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake banta da wannan cikin manzanni duka bal cikin halittu duka shine zai yi ash-shafa'atul uzma akwai ceto da kowa da kowa zai amma wannan ceto na ranar kiyama yawmal mahshar wanda zai ceci jama'a duk duniya duk halittu duka akan ubangiji yayi musu hisabi saboda a wannan lokaci bayan an fito daga kabari rana ta kurta an matso da ita kusa da kwanyar halittu mutane na gasuwa saboda a lokacin kowa so yake a yi hisabi ya tafi inda duk zai tafi saboda haka ana cikin wani bala'i da ake so kowa kowa yake so ya rabu da shi ko ma ina ne a tafi to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai wannan shafa'a din fa yuhaddu li haddan fa udkhiluhum aljanna sai a ware mun wasu a ware mun wasu a ce waɗannan an baka ceton su sai manzo Allah ya tafi da su aljanna ashe kaga ceto da Allah ne shi yake ba da shi ga wanda ya so sannan bayan ya ba da ceton ga wanda ya so shi yake ware wanda za a ceta kaga waɗannan sharuɗa guda biyu dole ne ka yi la'akari da su lokacin da ake magana shi yasa an tashi roƙon ceto ba gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ake roƙon ceto ba gurin Allah shi yasa ce qulillahu qulillahi shafa'atu jami'a kace gaba ɗaya ceto na Allah saboda shi yake ba ma wanda ya ga dama izini ya yi ceto don haka idan aka je zai roƙi Allah ga mutane sun zo suna neman ceto to shine sai ubangiji ya ce ya ba shi izini ya roƙi abin da yake so a bashi sannan ubangiji ya iyakance masa wasu ba kuma shi kenan kowa da kowa zai shiga a'a Allah kuma sai ya iyakance masa wasu shine fa yahuddu li haddan fa udkhiluhum aljanna ya iyakance mun wasu iyaka in shigar da su janna. wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih bukhari da muslim ruwayar Anas ibn Malik akwai shi daga ruwayar Abu Huraira akwai shi daga ruwayar Jabir duk a cikin sahihai ne فبين المسيح أن محمدا هو الشافع المشفع النبي عيسى عليه السلام يبين cewa النبي صلى الله عليه وسلم شيني mai ceto shi ake bawa ceton لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر domin shi ne bawa wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa da abin da ya jinkirta wa bayyana muhammadun abdullahi wa rasuluhu afdalul wa awjahu wa akramuhum ala Allah annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi bayani wanda shine bawan Allah shine mafificin halittu duka shine yafi kowa daraja cikin masu ceto shine yafi kowa karamci a gurin Allah shi da kansa ya bayyana cewa shi ma zai zo ya yi sujjada ne gaban Allah ya yi wa Allah kirari la da ubi shafa'ati hatta zana lahu ba zai je gaba gadi ya fara ceto ba har sai an masa izini fayu yuqalu lahu a ce masa irfa ra'saka wa sal tu'ta washfa ka daga kanka ka roƙa a baka ka kuma nemi ceto a baka ceto wa zakara anna rabbahu yahuddu lahu haddan yace kuma ubangiji ma sai ya iyakance masa waɗanda zai ceta fa yudkhiluhumul janna sannan ya shigar da su aljanna kaga ashe abun ya fi gaban wani yace kai abin da kake so zamu cece ka har a ce akwai wata ɗariƙar wani wanda in ka karɓe ta to ba kai ba ma har ƴaƴanka da zuriyarka da jikokinka gaba ɗaya da duk wanda zai fito ta tsantsanka kawai Allah mun ce musu aljanna kaga wanda ya san wannan batu ya san wannan magana wasa ce ba zai yiwu ba a ce akwai wata ɗariƙa da za ka karɓa da wuridin wani shehi in ka karɓe shi ba kai da kai wuridin ba ma har ‘ya'yanka da jikokinka da zuriyarka duka da tsatsanka Allah bai musu shiga aljanna wanda bai san addini ba sai ya ga romo wato sai ya ga kai ga ba sa fa ba fa ni ba ma har zuriyata to kaga wanda ya san addini kuma yake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san girman Allah zai san cewa wannan wannan abun fa jita jita ce ba gaskiya ba ce to ballantana kuma a ce wai akwai wani falalar wani wuridi na wani shehi da zai da zai da ya bayar wato wata mata da ta karba ta karbo wuridin a nan zaria aka yi wannan muhadara aka buga ta ake kuma sayarwa a da yanzu ban sani ba suna sayarwa ake faɗa falalar wannan wuridi wuridin matar da ta karɓi wuridin sakaci ma gare ta ba ta yi amma dai an lakanta mata amma kuma ba ma ta yi kwata kwata ta watsar sai wani azzalimin sarki ya sace ta kafiri ya sace ta ya rika zina da ita ya rika zina da ita da ya mutu sai ya shiga aljanna a dalilin ta karbo da shi kaga ba ma ita ba shi kansa kuma ka duba ba auren ta mai ba kuma ma kafiri ne amma an gafarta masa kai wannan wuri to da a garin nan a ƙasar nan ana iya faɗar haka amma yanzu wannan ba za ta faɗi ba a ba zai faɗi ba ai ko ko waɗanda suka yi imani da shehin kai ba za su saurare shi ba to kaga batun ceto ba wani abu bane mai sauki wa hadha kulluhu yubayyinu wa hadha kulluhu yubayyinu anna al-amra kulluhu lillah wannan duk yana bayyana maka cewa al'amarin fa gaba na Allah duk gabaɗaya ya tattara ya kuma ga Allah huwa allazi yulzimu ash-shafi'a zai lazumta wa shi mai ceton da izini ma'ana shine mai bashi izinin fi shafa'ati ne yayi ceto wash-shafi'u la yashfa'u illa fi man ya'zanu Allah lahu kuma shi mai cetan. bai da dama ya ce kowa ya ga dama ya ta sai wanda Allah ya izini ya ce a cetuwa wani da wani ثم يخد للشفيع حدا فيدخلهم فيدخلهم a gaya masa to an baka ceton da wani da kuma adadin su galin su mutum kaza ne ya shigar da su aljanna fal amru bi mashi'atihi don haka al'amarin gaba daya da mashi'ar ubangiji ne ganin damansa ne wa qudratihi ce kuma zabin sa ne wa awdahu shufa'i mafi darajarta masu ceto shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa afdaluhum mafi daraja mafi falalatsu huwa huwa indahu alladhi faddalahu ala ghairihi shine wannan wanda ya fifita shi akan sauransa shine annabi sallallahu alaihi wasallama wa ikhtarahu ya ainihin zabe shi wasafahu bi kamali ubudiyatihi ya kuma zabe shi da kamalar bautarsa da yake wa Allah wa ta'atihi da da'a da yake wa Allah wa inabatihi da mai da al'amarinsa da yake ga Allah wa muwafaqatihi li rabbihi fima yuhibbu wa yardahu da yadda yake dacewa da abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi وإذا كان الانقسام بغير الله والرغبة, والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات ولا, يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالحين فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله وإلا لم يكن سائغا ولم يجز ولم يجزي أن يسأل ب أن يسأل بشيء من ذلك والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك أفيجوز أن يقسم بأن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها أم يجوز السؤال بها كذلك فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق كما لا فرق بين قسمي بمخلوق ومخلوق وكل ذلك غير جائز فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء والله أعلم mala yace wa idza kana al-iqsamu bi ghairi Allah idan rantsuwa da wani Allah war raghbatu ilaihi da kwaɗayi zuwa ga wani Allah wa khashiyatuhu da tsoron wani Allah wa taqwahu da taqwa gare shi wa nahu zalika da abubuwa makamantan wannan idan sun kasance hiya min al ahkam allati ishtarakat al makhluqat fiha suka zan cikin hukunce hukunce wanda dukkan halittu sun yi tarayya a cikin su falaysa li makhluqin an yuqsama bihi ba wani mahaluki wanda yake da haƙƙin a rantse da shi wala yuttaqa ko a ji tsoronsa wala yutawakkalu alaihi wala yutawakkala alaihi ko a dogara gare shi wato idan ya kasance waɗannan hukunce hukunce yana nufin haƙƙoƙi abin da ya shafi tsoro abin da ya shafi rantsuwa abin da ya shafi takawa Allah kaɗai ake yi wa ba a yi wa wani mahaluki kuma kowane irin mahaluki ba a yi masa to kaga kenan ashe babu wani mahaluki da za a ware a ce a wani ana iya dogaro a kansa kamar yadda ake dogaro ga Allah wani ana iya rantsewa da shi kamar yadda za a rantse da Allah babu wani mahaluki da duk halittu ubangiji ya hada su ya musu kuɗin goro dangane da wannan hukuncin to ba za a iya ware wani ba a ce shi ya fita daga cikin hukuncin yace to in ya zan haka shine hukuncin yace wa in kana afdalal makhluqati ko da kuwa wannan wanda za a yi wa haka din shine mafificin halittu wala yastahiqu zalika ahadun min al malaikati babu wani daga cikin mala'iku da ya cancanci haka wannan biyina ko wani annabi fadlan an ghairihim min al mashayikh was salihin ballantana wasu shehilai ko salihai a ce su sun cancanci a rantsi da su ko su sun cancanci ainihin a nemi ceto a gurinsu idan ya kasance gurin Allah kadai ake nema ba a nema a gurin annabawa da mala'iku kaga kenan wanda ba su kai annabawa ba ba su kai mala'iku wasu suka fi cancanta wannan hukunci ya hau kansu fasu'alu lillahi ta'ala bil makhluqati roƙon Allah ta hanyar tawassuli da wani halitta daga cikin halittunsa in kana bima aqsama bihi wa azzamahu min al makhluqati fa yasubu su'alu bidhalika kullihi in kace ai za a roki Allah da abin da ya halitta idan har Allah ya rantse da abin ko ya girmama abin to kenan fa yasugu su'alu bidhalika kullihi duk abin da Allah ya rantse da shi ko ya girmama shi sai mu ce kenan za a yi rantsuwa da shi za a yi roko da shi za a yi tawassuli da shi wanda a baya ya gaya mana cewa babu mai hankalin da yake faɗan wannan Allah ya rantse da dare ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da gari ya rantse da dutse ya rantse da sama ya rantse da ƙasa ya rantse to zaka roƙi Allah ka yi tawassuli da duk waɗannan abubuwa ne a'a ba za ka yi ba wa illa lam yakun sa'igan idan har ba za ka yi ga kowannen su ba to bai halatta ka yi ga kowa ba kenan duka gaba ɗaya sai ka musu hukunci ɗaya bai kamata ka ware wasu ba ka bar wasu wa walam yajuz an yus'ala bi shay'in min zalika babu wani daga cikin waɗannan abubuwa da Allah ya rantsuwa da su ko wani mahaluki da ubangiji ya ce yana da girma da ya halitta ka yi ka yi rantsuwa da shi ko ka yi ainihin roko da shi والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض idan kuma kace a'a waɗanda ubangiji din ya girmama ba duka ne za a iya roƙon Allah da sunansu ba a yi tawassuli da sunansu ba a'a akwai wasu za a iya yi wasu ba za a iya yi ba ka kawo wani bambanci tsakanin wanda Allah ya girmama din ce to wannan yayi daidai da maganar wanda zai ce a cikin wasu halittu akwai waɗanda za a iya rantsuwa da su akwai wanda ba za a iya rantsuwa da su ba wannan bambantawar bambantawa ce wacce ba ta da ma'ana halittu gaba ɗaya ba a rantsuwa da su to haka nan ma waɗannan halittu gaba ɗaya duk matsayinsu da girmansu da darajarsu ba za a yi tawassuli da sunayensu ba wa kama anna hadha farqun batilun fa kadhalika al-akhar to tunda wannan rarrabewa ta bangaren rantsuwa ta zama rarrabewa ce wacce take ta ƙarya ba ta gaskiya ba to waccan ma rarrabewar tsakanin wani da ake girmamawa da wanda da wani kuma wanda shi ma ana girmama shi wannan ita ma haka ne haka ne hukuncin ta walau farraqa mufarriqun baina ma yu'manu bihi wa baina ma la yu'manu bihi da wani zai zo ya ce ai a rabe tsakanin abin da aka ce ai imani da shi da abin da aka ce da wanda wanda ba a ce ai imani da shi ba to ai an ce ai imani da annabawa kenan za a iya tawassuli da su an ce ai imani da mala'iku kenan za a iya tawassuli da sunayensu da wani zai kawo batun imani ya ce shi ne mizanin wanda ya zama wajibi a imani da shi a iya tawassuli da shi wanda bai zama wajibi a imani da shi ba ba lallai a yi da shi ba da wani zai kawo haka ila lahu to sai a ce masa fa yajibu al imanu bil malaikati ya wajaba a imani da mala'iku kenan zaka yi tawassuli da duk mala'iku kenan wannan na ya wajaba a imani da annabawa zaka yi tawassuli da duk annabawa kenan wa yu'manu bi kulli ma akhbara bihi rasul ai an ce ka yi imani da duk abin da manzo Allah ya bada labarin sa mislu munkarin wa nakir wal hurul ain wal wildan wa ghairi zalika duk waɗannan an ce ka yi imani da su Ka yi imani akwai munkarin wa nakir ka yi tawassuli da munkarin da nakir kenan Allah dan munkarin da nakir kai kai ba kaga ba ta faɗa haka ba ko sannan an ce ai imani da alhurul ain matan hurul aini sai eh, kenan sai kai tawassuli da matan hurul ini a wal wildan akwai yara wildanul mukhalladun da ubangiji yace za su rinka kai kawo akan yan aljanna sai kai tawassuli da yara yan aljanna ya Allah dan yara dan yan aljanna din nan yi min kaza kace a to wannan ba wannan a wannan ai ba ai to ba ai saboda me ai kuma an ce ai imani da su ko kenan ashe sanya batun imani a cikin maganar ba taso ba ba ita ce za ta kawo bambanci tsakanin wannan da wancan ba afa ya juzu an yuqsamu bi hadhihi al-makhluqat kenan duk ya halatta a yi rantsuwa da waɗannan halittun li kauni yajibu al imanu biha saboda wajibi ne a imani da su am ya juzu su'alu biha ko ya halatta a roƙo a yi tawassuli da su kazalika kamar yadda za a yi abin da kamar yadda za a yi rantsuwa da su kamar yadda za a yi imani da su to babu wanda zai faɗi cewa eh ya halatta ko eh ana yi to in ko bai faɗi eh ana yi game da su to kaga ya rushe kuma maganarsa wannan duk ibnu taymiya yana farlanta wannan magana ne da a ce wani zai faɗa da wani zai ce kaza to ga yadda za a ce masa da wani zai ce kaza ga yadda za a ce masa wani ita ce ɗabi'a ta malamai da suke so su toshe dukkan wata kafa ta shubuha ya zama da duk wata shubuha da zaka kawo to akwai an tun ma kafin ka kawo ta to irin nan ne in aka samu ba a samu malami kwararre ba sai ya kawo shubahar sai ya kasa ture ta kuma saboda haka ya kasa shubaha ya tsare kuma ya kasa maganinta to shi da abin da aka ce fakhru razi yana yi a cikin littafin sa mafatihul ghaib na tafsiri sai ka shi ba gundume mai ta wasu mulhidai dangane da Allah da sabuwarsa da abin nan kuma sai ya tashi ya bada ansar da ba za ta gamsar ba to shi ne suka ce yuridu shubhata naqdan wa yarudduha nasi'atan zai kawo ta na kadan kudi hannu amma ya tashi raddi sai ya raddanta bashi kuma ka kasa ba da ansa a kanta to irin wanda idan ba a samu malami wanda yake karfa ba ba ya da cewa ma kana kawo shi ce ce in kun ce kaza kaza kaza ka kawo shi shubhar kuma sai ka rasa ansa da zaka bayar ka kara kai shiru man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir yaqul khairan aw yasmut ka kara kai shiru a irin nan to anan akwai wata tsiya da masu kasa suke yi mana wani lokaci in muna karatu muka zo aka kawo wata gundume mai shubha sai kasa ya kare sai ya ki zuwa ya juya har mu ba da an samu wuce sai mai jin kasar ya ji shubha da ya juya sai ji ba an kaga ya cuce mu wallahi na ji wannan akwai kasuka da naji irin karatu ne haka ko lacca ce ma na faɗi wata shubha ta yan maulidi kasa sai ya kare ni kuma na ba da ansa shi kuma ashe bai kasa tsaye yana cin koyin gadi yake saboda haka bai ma zo ya juya ba har aka gama ba da ansa ana juyawa kuma sai wata magana sabuwa kaga duk wanda kasa din ya je masa baya nan aka yi lacci ko bai samu kasa din mai kyau ba nan sai kaga ya ji shubhar amma bai ji ansar ba to ka ƙara jefa shi cikin duhu wataƙila ba shi bai ma yarda da abun ba amma yanzu kaka wata shubha kuma da yanzu ya dawo ƙarshe ba ba isa abin zo ya shiga ya koma yana yi to kaga wannan amana ce wanda duk zai tsauki kasa tosan amana ce ya tsaya ya kula tunda dai har yanzu ba masu kasa ba wasu kai ga ci gaban da za su kawo rikodar da za ta juya kanta da kanta ba wanda haka ya kamata duk duniya gaba ake ci a babu dan Najeriya shi in ya tsaya a guri guda baya ƙara gaba yadda Najeriya take tsaye tak to kowa a Najeriya ba a harkokin mu don haka muke tsaya tak in ka je kantin mutum a kasuwa bayan shekara biyu uku sai ka je ka samu rai wannan kantin ne bai ma dan wani decoration ko yana dan yadda yake sai ma wasu abubuwa da suka lalace wasu yan kwayaye da da yake sabo da suna ci yanzu sun fafashe wato ba a matsawa gaba to kaga ya kamata a ce masu kasir da masu abin nan an ci gaba abubuwan nan na zamani sun zama available gashi nan ko ina amma mutum ke ga ya tsaya a wani fage guda ɗaya baya canzawa baya canzawa sai sai dai ayi yi maka rikodin da rikoda ta katako dole ne a ta to a gaskiya suna cutar da awa in har hakan tana faruwa maimakon ka taimaki da awar ka taimaki aljihunka sai ka taimaki aljihunka ka cuci da awa kuma kuma abin da zai faru da zarar aka samu kuma wasu matasa wayayyu wanda suka sai da ake kasuwanci wallahi duk za su duk za su bace wa masu wannan wannan harigido din wallahi duk za su bace musu kasuwanci dan da zarar mutane suka fahimci an dauki kasa tar ba ka jin iska ba ka jin wani hayaniya rigido ba ka jin komai sai karatun tsalla kuma ka ji karatu daga farko har ƙarshe ba a yanke maka ko alif ba ko ba ba a yanke maka ba to gobe in ka tashi can za ka koma ka sai kasa amma ka sai kasa sai ka saka sai ka ji a din ba a din b ne a ciki sai ka yi tariya wato A an sa B a gashi ba A ana nufin shine side A shine na daya to in karatun B din ne a ciki sai ka yi tariya ka dawo e wani lokaci za ka sayi kasar ɗin gashi e ne kafa ku yanke wannan bayani kuma su kasar ɗin <laughs> na san shan ku eh ai matsalar su yanzu yanke bayanin za su sai ka abin nan sai ka sa e ɗin, ka sa e ɗin, a ka sai kasar gashi an baka sai ka ga daga bi ne sai ka ce a bara ka taro su daga eh ya kamata ka taro shi dai ka taro shi kasa sai ka ji ai nan ne bi sai ka kuma kuma tarowa saboda haka sai ka bata wasu mintuna kana kokarin ka gano daga ina ya fara ina zai kare saboda haka kana tafiya idan ya je karshe wani bayani ne bai kare ba da an juya kuma sai ka ji rabin bayanin ya babu shi saboda ruku da tashi ba ta juya kanta shi kuma baya baya baya kusa ma balle wataƙila yana can yana ungo yana yana harkar kasuwancin kasuwancinsa ya karba ya bayar ya duba nan ya duba can saboda haka har ko da tashi ta kare da biya ba to ko kuma wani lokaci sai ka sai ka ji sai ɗaya na yi ɗaya ba komai wani ma sai an ɗauke shi daga nan an kai shi gongola ka sai ka za ka yi mutanen gongola abin nan yana nufin taraba ko adamawa sai ka je ka kai kasa ɗin sai an saya sai ka ji ai babu to kaga kenan sai an dawo a kuma neman wani wannan duk ya zama to a gaskiya irin wannan duk sai an abin nan duk yana daga cikin ayyaran a kawo shubha na kadar ayyaran ta nasi'a duk ana da wannan banda wanda zaka saya ka ka kasa maji wani kaje yana yana gudu wani kaje yana wata murya tana wani kauri haka kamar yana shishakewa haka ne duk ga sunan to ni san nan gaba za a samu matasa wanda za su shigo cikin sana'ar da wayewa da ilimi mu kuma za mu ƙara ziga mutane ita zuwa mun su ana ana ana neman karfi dan mu so muke a samu da'awar mai mai kyau mai inganci yanzu inda aka ci gaba duk a kwamfuta ma ake sawa in ka ɗauka ma a kasa ɗin sai ka shiga kwamfuta kuma ka tace sautin inda duk ka jima da wani abu ko kaɗawar fankan nan sai an cire ta akwai program da duk suna wannan kaɗawar fankan nan sai an cire ta daga cikin sautin in wani hon ne ya zo ya gitta sai an cire ta in wasu yan hayaniya ne a gindin masallacin da suke so su bata mun karatu abin sai na shigowa ciki duk za a cire shi saboda haka sai ka ji karatun tar babu wani babu wani abin amma duk ba ba ba wannan mala yace fata bayyana أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق ما ليش تودا وانا بياني لي حجة تفتو قال لا شوى كروكي الله بالأسباب ده سببين sababban kuma idza lam yakun al mas'ulu bihi sababan li ijabati du'a idan abinda zaka yi roƙon da shi zaka yi kamun kafar da shi ko kai tawassuli din da shi bai zama sababi bane wanda ya dace da ansa addu'arka fala farqa baina su'ali bi makhluq wa makhluq babu bambanci tsakanin ka roki Allah da sunan wani mahaluki ko wancan mahalukin duk ɗaya ne kama la farka baina al-qasam bi makhluq wa makhluq kamar da babu bambanci tsakanin ka yi rantsuwa da wani mahaluki ko da wancan mahalukin duk ɗaya ne wa kullu zalika ghairu ja'iz duk wannan bai halatta ba fata bayyana annahu la yajuzu zalika saboda haka wannan ya ƙara nuna maka cewa yin hakan bai halatta ba kama ƙala hu man ƙala hu minal ulama kamar yanda wanda ya halatta daga cikin malamai ya halatta yanzu ka fahimci cewa hakan bai halatta ba wallahu a'lamu Allah madaukakin sarki shine mafi sani wa amma qauluhu ta'ala wa amma qauluhu ta'ala wa kanu min qablu yastafti'una 'ala alladhina kafaru فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به بل يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقاتل هؤلاء معه هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن فإنه قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون والاستفتاح الاستنصار وهو طلب الفتح والنصر فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فبهذا ينصروا ينصرون ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا ولم يكن الأمر كذلك بل لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة وفي كتاب الاستغاثة الكبيرة استغاثة الكبير وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك قال أبو العالية وغيره كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقول يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب, نغلب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله فأنزل الله تعالى هذه الآيات فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين to wata shubuhar ta tawassuli ta ce shubuhar da wasu suke cewa fadar Allah da ya ce wa kano min qablu yastaftihuna ala allazina kafaru suka ce wannan ayar tana nuna tawassuli ne cewa yahudawa da suna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama idan suna rigima da wata kabila ko suna rigima da wasu kafirai sai su yi tawassuli su yi addu'a sai Allah dan annabin da zaka aiko ka ba mu nasara akan abokan gaban mu sai a ba su nasara wasu suka ce to wannan kaga ya nuna halaccin tawassuli to shi da ibnu taymiya ya ce to wannan aya wanda duk yayi mata wannan fasara ba daidai ya fassara ta ba saboda duk magabata na kwarai tabi'ai da suka yi fassarar alqur'ani ba su fassara ayan nan da wannan maganar ba haka na duk malaman tafsiri da malaman sira ba su kawo wannan fassarar ba saboda haka wata fassara ce wacce take gurguwa mara asali cewa amma qauluhu ta'ala wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru amma fadar Allah ta'ala da yake cewa wa kanu su yahudawa sun kasance min qablu kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallama yastaftihuna suna neman budi suna neman nasara 'ala alladhina kafaru ga waɗanda suka kafirta mala yake fakanatil yahudu to yahudawa sun kasance ta taqulu lil mushrikin suna cewa mushrikai na larabawa duk lokacin da fada ya rinca tsakanin mushrikai da yahudawa sai yahudawa su rika cewa mushrikai sawfa yub'asu hadha nabi sannu an za a aiko da wannan annabin wa nuqatilukum ma'ahu fa naqtulukum mu yaƙe ku tare da shi mu kashe ku wato za a aiko da wannan annabin idan aka aiko shi za mu yi muku taron dangi da mu da shi da waɗanda suka yi imani da shi mu haɗu a kan ku mu kakkashe ku wannan shine abin da yahudawa suke cewa mushrikai shine ma'anar yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman nasara akan waɗanda suka kafarta ta hanyar gaya musu wannan maganar ba wai ta hanyar tawassuli ba kamar yadda masu waccan fasara suka faɗa lam yakunu yuqsimuna ala allahi bi zatihi ba su zama suna yi wa ka ba nasara ba haka suke faɗa ba wala da bihi ba kuma tawassuli suke da zatin sa gurin Allah ba sai Allah dan annabin da zaka aiko yi mana kaza ba wannan bane bal a yaquluna abinda dai yahudawa ke faɗa Allahumma ba'ath hadha an-nabiy al-ummi linattabi'ahu wa naqtula ha'ula'i ma'ahu ya ubangiji ka aiko da wannan annabi al-ummi wanda baya rubutu baya karatu domin haka suka karanta sifarsa a cikin littafin at-taura Sai Allah ka aiko da wannan annabi ummi domin mu zama mabiyansa mu yaƙi waɗannan kafirai tare da shi hadha huwa an-naqlu thabitu inda ahli tafsiri wanda ita ce riwaya tabbatacciya da aka samu daga malaman tafsiri wa alaihi yadullu al-qur'an kuma wannan fassara ita ce al-qur'ani yake nunawa fa innahu qala ta'ala domin Allah cewa yayi wa kanu min qablu su yahudawa sun kasance min qablu gabanin bayyanar manzon Allah yastaftihuna suna neman nasara wal istiftahu kalmar istiftah yastaftihuna abinda kalmar al istiftahu take nufi a larabci al istinsaru neman nasara wa huwa talabul fathi wan nasr shine neman budi da neman nasara fa talabul fathi wan nasr bihi neman fatahi da neman nasara da annabi sallallahu alaihi wa sallama huwa shine an yub'atha fa yuqatilunahum ma'ahu a aiko annabi sallallahu alaihi wasallama su yaƙe su tare da shi fa bi hadha yunsaru ta haka ne za a yi ba su nasara laisa huwa bi bihi ba ta hanyar su yi rantsuwa da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wa su'alihim lahu ko ta hanyar su roki Allah da sunansa ba iz law kana kadhalika da kanu idza sa'alu aw aqsamu bihi nasaru aw nusiru da a ce haka abin yake da a ce da haka yake da to duk lokacin da suka suka roki Allah da sunansa ko suka yi rantsuwa da shi nusiru sai a ba su nasara walam yakun al-amru kadhalika kuma ba haka al'amarin ya kasance ba da haka yahudawa sun yi ta gama sun yi ta gamuwa da gaban su sun yi ta shan wahalhalu har da karshe suka faɗo cikin ajiyar larabawa suka zauna a madina suka rika hada fada tsakanin al-aus wal khazraj to saboda haka duk sanda wata magana ta haɗo su da wani balarabe mushriki da suke gaya masa kenan ai Allah zai aiko da wani annabi domin sun karanta a littafin ya na hu kama ya na abna'ahu sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar littattafansu su da sa kamar yadda suka san ƴaƴa cikin su to sai su rika gaya wa mushrikai cewa akwai wani annabi yana nan bayyana da zarar ya bayyana to za mu imani da shi kuma mu muku taron dangi mu da shi mu kakkashe ku haka suke gaya musu amma a duk lokacin a wannan lokacin duk suna faɗar wannan suna tsammanin cewa an tashi aiko shi daga cikin yahuda za a dan saboda sun ga annabawa yawanci daga cikin banu isra'ila su suka fi yawa an biya ubani isra'ila suna da yawa to haka suna tsammanin shi ma wannan annabin cikin banu isra'ila ko cikin ba'i yahudawa zai bayyana ba su tsayi tsasa tsasan cewa cikin wannan larabawan da suke ganin su ƙauyawa mutanen daji ba su san cewa a cikinsu ne zai bayyana ba بل لما بعث الله محمدا نصر الله من آمن wa وجاهد معه على من خالفه kuma za mu ga gaskiyar maganar Allah a nan lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ba annabinsa nasara tare da wanda ya imani da shi ya yi jihadi tare da ya yi jihadi shi alaman khalafahu ya ba shi nasara akan wanda ya saba masa cikin kafirai wa ma zakarahu ba'd al-mufassirina amma abinda wasu malaman tafsiri wasu masu tafsiri suka faɗa min annahum kanu yuqsimuna bihi cewa ai suna rantsuwa ne da sunan manzon Allah aw yus'al aw yas'aluna bihi ko suna roƙo ne da sunan manzon Allah da zatinsa fa huwa naqlun shadhun wannan riwaya ce bara gurbi mukhalifun lin nuqulin kathirati wanda ya saba wa ruwayoyi masu yawa al mustafidati masu gangan wanda suka zo ta hanyoyi da dama al-mukhalifatu lahu kuma duk suka saba ma wannan riwayar wacce ta zama bara gurbici wa qad zakarna tarafan min zalika fi dalailin nubuwa mun faɗi wani bangare na wannan riwayoyi a cikin littafin dalailin nubuwa abinda yake nufi littafin sa an-nubuwat ibn taymiya yana da wani littafin sunan shi an-nubuwat wanda ya magana akan hakikanin me ake nufi da annabci menene bambanci tsakanin annabi da wanda yake boka ko ɗan duba menene ake nufi da mu'jiza menene ake nufi da karama menene bambanci tsakanin waɗannan abubuwa littafi ya yi babba wanda yana nan an buga shi cikin sufuri biyu wato ya doshi shafi dubu shi ne yake kira da la'ilin nubuwa ɗin وفي كتابة, كتابة الاستغاثة الكبير وفي كتاب الاستغاثة الكبير هنا للتافه الاستغاثة الاستغاثة akan kirawo shi da ar-raddu ala al-bakri wani sufi ne da suka yi zamani ɗaya da ibnu taymiya ana ce da shi al-bakri to al-bakri yayi rubutu ya tabbatar da wasu abubuwan sa na sufaye musamman waɗanda suke sun saba wa aqida kwarai kwarai kwarai da suke to shine ibnu taymiya yayi masa wani littafi sunan shi al-istighatha domin shi wancan yana halatta neman agaji da wani Allah kaje zaka faɗi ka kira wani Allah yana halatta wannan to shi ne ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi ya masa raddi wannan littafi al istighatha ba mu same shi duka ba to bai zo mana gaba ɗayansa ba a bisa yadda alamu suke nuna babban littafi ne ibnu taymiya ya rubuta amma abinda aka samu wani bangare na shi wanda shi ma bangaren akwai talhisi na ibnu kathir a ciki ma'ana shi ibnu kathir shi yayi talhisin wani bangare na shi an same shi an buga shi akwai bugu mai sifili biyu akwai mai sifili ɗaya to wannan shi da littafin alistigasa din ibnu taymiya yace mun mun yi mun kawo ruwayoyin da suka saba ma wannan ruwaya a cikin waɗannan littafai biyu yace wa kutubus sirati wa dalailin nubuwati wa tafsiri mashhuratun Bizanika, littafan sira da littafan la'irin nubuwa Littattafan littafan dala'ilin nubuwa irin littafin da dala'ilin nubuwa na bai baihaqi dala'ilin nubuwa na abinu aid al-asbahani to irin wannan littattafai wata tafsiri da littattafan tafsiri mashhunatun bidalika cike suke da ruwayoyi waɗanda duk suka saba ma wacce ruwaya to shi ne shiga ciro maka kaɗan daga ciki قال أبو العالية وغيره كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على المشركي العرب يقولون yahuda sun kasance idan suna neman nasara ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama akan mushrikan larabawa sai sukan ce musu allahumma ba'ath hadha an-nabiyya alladhi najiduhu maktuban indana ya Allah ka aiko da wannan annabin da muke ga bayanin sa rubuce cikin littattafanmu hatta nagliba al-mushrikina har mu samu galaba akan mushrikai wa naqtulahum mu kashe su falamma ba'atha Allahu Muhammadan yayin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wa ra'aw annahu min ghairihim suka ga cewa ba daga cikin su Allah ya aiko shi ba kafaru bihi hasadan lil sai suka kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan nuna hasada ga larabawa wa hum ya'lamuna annahu rasulullah tare da cewa su sun san annabi annabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-ayat Allah ya saukar da waɗannan ayoyi falamma ja'ahum ma kafaru bihi yayin da suka san gaskiyar ya zo musu sai suka kafirce masa fala'anatullahi alal kafiri sinuwar Allah ta tabbata ga mutanen da suke kafirai musamman ma waɗanda za su yi kafirci tare da sun san kafirci suke yi to wannan ibn taymiya zai shiga ba kawo maka ruwayoyi daban-daban daga tabi'ai waɗanda suke nuna cewa fassarar ayar akan cewa tana nufin tawassuli da zati ko da suna wannan fassarar ba daidai ba ce ta saɓawa abinda tabi'ai suka fassara wannan aya da shi shine abin da zai ciro maka karatuka mu na gaba kenan a cikin waɗannan ruwayoyi za mu yi su insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sa'in wala udwana illa ala zalimin amma ba'd wato abin mamaki wani lokaci sai a kawo maka abu a ce ayi bayani wanda ina ganin duk musulmi ya san hukuncin wannan abu amma kuma sai ta yi bayani in dai har irin waɗannan yanzu nan hoton agogo ne wai agogo ne ake sayarwa a cikinsa akwai wasu surori na alqur'ani akwai suratul kafirun akwai suratul falak akwai suratul samad akwai kuma suratul suratul ikhlas da kuma suratul nas sannan kuma da la ilaha illallah muhammadur rasulullah a cikin agogon ne ake da wannan sannan kuma a bayan agogon akwai hoton agogon wanda hoton ya fito da waɗannan surori cikakku sun kowace daga farkon ta ƙarshe a jikin kwalin to wai ana so a yi wa mutane bayani a kan meto a ce da su kwanan nan akwai alƙur'ani in an saya ka aya yanzu kuna ga musulmi da aka haifa cikin musulunci yana buƙatar sai an masa wannan bayani ko ma wanda ba a haifa cikin musulunci ba in dai ya shigo musulunci ya san meye alkur'ani sai an ce da shi kwalin nan akwai surorin alqur'ani kakkaya kaga idan har wanda yana buƙatar bayani a cikin al'ummar musulmi a nan to lalacewa ta kuma ta kai inda in dai har wannan sai an ma bayani cewa alqur'ayo alkur'ani ne ko shi mai sayarwar ya kai rika jefa da kwalin ne inda ya gada ma sai an masa wannan bayanin to lalacewa ta kai duk inda take haka wani abun shi kansa musulmi da ya gani komin jahilcinsa kaddara jahili ne bai taba yin wani abu ai duk mu hojan kaddara ma alqur'ani har ma duk wani ma harafi na larabci ma shi ko a shari'a ce aka rubuta larabci in dai jahilan mu ne aka ga wannan alifun ba'un din da sauran zaka ga ana girma ma abu kai kai kai zaka taka alqur'ani zaka taba alqur'ani zaka to ballanta na alqur'anin shi da kanta. wannan al'umma akwai wannan hissin akwai wannan shi'urin ana jin wannan a zuci ana jin girman alkur'ani a zuci haka wanda ya wuce a ce sai an yi mutum bayani akan cewa abin da bai dace ba abin da bai halatta ba abin da akwai tozanta alqur'ani a ciki kuma ni ban san da yayi hikimar kai agogo ka sa masa alqur'ani a abin a ciki a surorin alqur'ani da yayi hikimar alqur'ani dan wannan aka yi shi ado za ka yi da shi wannan a jiki kana kallon surori kana ado da su wannan ai ba shine manufar saukar da alkur'ani ba shi yasa wasu malamai suka karhanta har rubuta shi a jikin bango ko ni ka wasu abubuwa da wasu malamai su ce bai dace ba ya kamata alkur'ani a ɗauke shi da matsayinsa a yi aiki da shi ba wai kawai a dinga kwalliya da shi ba me gaskiyar cewa mahaddacin alkur'ani zai ceci danginsa har mutum saba'in waɗanda duk yawancinsu waɗanda suka cancanci shiga wuta wannan irin hadisan nan ne ba su inganta ba wanda ake faɗa falalar hadda alqur'ani a ce za ka ceci mutum saba'in kuma duk sun cancanta a sa su a wuta yasa in an samu mahaddaci a gida shikenan kuma kowa sai shin take ai an samu mai ceto to shi kaga shi da zai cetan shi da wasu ma zai ceta ballantana kuma shi mai cetan kaga shi ma ta yadda ya ga dama hadisin abu huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salatu maktubatu wajibatun خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر wato sallah ta farilla wajibi ce a bayan kowane musulmi na kirki ne ko ba na kirki ba ko da ko yana aikata kaba'iran zunubai yace shin wannan hadisin yana halarta sallah a bayan boka da dan bid'a da duk wani fasiki na farko dai hadisin ma bai inganta ba ballanta na har kai istibadin wani abu a bayansa hadisi ne da malamai suka ijma raunin sa. cewa as-salatu maktuba ya kai ta cikin sunan daru amma shi ba raunin nashi haka hadisi ne mai rauni kuma boka alkahiru ba musulmi bane in ma hadisin ya inganta kaga alkahiru ba musulmi bane dan bid'a hawa hawa ne ko ba ba iri ɗaya bane ai akwai dan bid'a wanda bid'ar sa bata kai shi ga kafirci ba amma akwai wanda bid'ar ta yanzu dan bid'a da zai ci shi Allah ne kaga wannan ai ba maganar musulunci tare da shi ko dan bid'a da yake ganin ya halatta ma ka taka alkur'ani ko ka tashi a kwata kaga wannan ba amma dan bid'a da yake cikin wata shubha aka ba su wasu wurdai ko wasu zikirai yake yana zai samu ceto kaga wannan dan bid'a ne amma kuma har yanzu baka ga wani abu tare da shi wanda zaka kira shi kafirci ba ko ma yana yin kafirci din bai san ma kafirci yake ba to wannan kaga in ya zama shi da liman a guri ka ci karo da shi ba ka da wani guri sai nashi to zaka yi sallah a bayan shi fasiki shi ma in ya kasance shi ne liman kamata yi limami ya zama mutum ne na kwarai shugabanci ne shugabanci ana so a bada shi ga mutumin kirki in ya zan fasiki ne to wata rana zai iya zuwa ma zai iya zuwa ma ya abige ya ce ya shiga ya shiga ya sallah ya juyo ya ce in kara muku saboda haka shi ma idan har akwai wanda yake adali mutumin kirki ba a sa fasiki limami in kuma har an riga an sa shi ko shugabanni ne suka nada shi ba ka da inda za ka yi da shi kuma ba ka da inda za ka yi sallah sai a inda yake sallah ya halatta matukar dai zai yi muku sallah mai kyau yadda Allah ya ce saboda ka wanda ita ce aqidar ahlus sunna to shi kuma wannan cewa ya ji malamai a ibnu taymiya yana amfani da wasu kalmomi a cikin bayanin isnadi ko matani ya ce alkhata alwaham alghalab me ya bambancin waɗannan to wannan yana da buƙatar babi ne na aljarh wa ta'dil kaga ka bude shi anan ba kai ma kai ba fahimta za ka yi ba sauran masu sauraro ba su fahimta ba tambayar ka ta biyu da ka ce wanda yake kafa hujja da wannan hadisin at-tasbihu lirrijali wa at-tasfiqu lin-nisa'i fi cewa tasbihi na maza ne tafi kuma na mata ne a cikin sallah wato idan liman ya yi rafkanwa kenan ko ya yi kuskure a cikin sallah in maza ne suke bayansa za su ce subhanallah in mata ne kuma za su yi tafi ke wasu suna hujja da wannan hadisi akan cewa mata za su ɓoye karatunsu kenan ba za su bayyana ba to ban san ta ina ya zama hujja ba ban ga ta ina ya hararo dan an ce su yi tafi ba a ce su yi tasbihi ba kenan ko mace a ɗakin ta take za ta yi karatun sallah sai ta ɓoye me alakar wannan da wannan wannan masallaci ne masallacin da ya kunshi maza da mata akwai maza a sahun gaba mata a sahun baya liman yi rafkanuwa idan mace ce ta gano rafkanuwan nan ba ba magana ba ba miliya za ta daga ba saboda akwai maza inda take wanda ba abin nan ba ah, abin da za ta yi abin nan tasfiki za ta yi idan namiji ne kuma tasbihi zai yi wannan shi ne abin da aka shar'anta mai alakar wannan da karatunta a gida za ta yi sallah ko za ta yi wa mata ƴan uwanta sallah mai alakar shi da koyi karatu ba shi da alaka saboda haka manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yana iya cewa mata ku yi karatu sirra zai iya wannan bayani kai tsaye ba tare da ana buƙatar sai an lalubo hukuncin ba a tunda shi yayi sallan nan yace kuma sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah yadda ku ga ina yi wannan maganar ya faɗa ta ga maza da mata ne ba kawai ga maza ba ba wai kawai maza bane za su koyi da sallar annabi har mata ma za su koyi ga annabi da annabi cikin sallar sallarsa to tunda ko bai ware musu bai ce amma fa ku ku ringa karatu a bayyane to kaga wani in ya zo ya fitar da su daga koyi da annabi cikin sallarsa a wajen karatu yana buƙatar wani dalili na musamman kuma da zai fito ƙarare ya ware mace ce ita banda ita mace ba magana aka hana ta ba ba muryar ta aka ce wanda duk yace maka murya mace al'aura ne haka da wannan sigar to yayi kuskure babu magana cewa muryar mace al'aura ce abinda aka hana mace shine kada ta dinga kankantar da muryar tana bakare muryar ta la yakhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad cewa qulna qawlan ma'rufa kada su dinga kankantar da murya wanda har waɗanda ke da wani cuta a zuciyarsu za su za su sa rai wato kada mace ta dinga magana tana kwarkwasa amma an yadda su faɗi maganar da shari'a ta yadda da faɗa mace za ta iya zuwa kasuwa ta yi ciniki da mai kanti nawa ne ya faɗi farashi ta taya ta ce ta saya ko a rage mata duk wanda ya halatta duk yana daga cikin abin da shari'a ta yadda da shi ya halatta tana tafiya sai zo ta bace bata gane guri ba ta ga namiji ta tambaya nan kuwa shine layi kaza ko nan ina ne layi kaza wannan duk ya halatta ya halatta mutum ya je gida ya yi sallama ya tambayi matar gidar mijin yana nan mijin ta yana nan ko mai gida yana nan baya nan ta yi masa bayani bai za su an tumu hunna mata an tasalu hunna min wara'i hijab za ta iya tambaya zai iya bata ansa ba zai yi ayi tambaya ba kuma a ce ka a bada ansa an ce idan ku tambaye su ku tambaye su ta bayan katanga a ce amma ku yi tambayar kanku kuma su bada ansa saboda muryar ta al'aura ce wannan ba gaskiya bane saboda haka mace za ta iya karanta qur'ani a bayyane lokacin da take sallah musamman ma a ta inda nan aka fi a bukata ta yi sallah inda ya fi lada ya fi daraja a guraren da ake sallah Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi